bayyana surar jikinta tabbas mai sauraro profesa safan tami ya yi kuka sosai da sosai na ganin wannan shiga na jarumara rahama sadau inda yake cewa ya yi nadamar kallon wannan bidiyo domin yanzu haka shek ali isa fantami ya yi wa jaruma rahama sadau kaca-kaca a cikin wani bidiyo da ya yi tafsiri misuraro ka biyo mu domin mu saka maka wannan bidiyo na profesa ali isa fantami amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne shigo ka tashar nan tamu ta farko ka dangwala mana alamar subscribe in kana ka dangwala mana alamar ƙararrawa sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu tabbas mai sauraro jaruma rama sado abin da take bai dace ba a masana'antar kanewood domin sauraro idan baka manta ba jaruma rama sado ta kasance korarriya ce a masana'antar kanewood a baya amma yanzu an dawo da ita to tabbas mai sauraro profesa alai safin tami ya yi gargaɗi ga alinu da adam izangu. da su gaggauta korar duk wata mace da take shigar banza a masana'antar Kannywood domin za ta ɓata musu sana'a domin zargin da ake wa 'yan Kannywood zai tabbata akan cewa suna lalata da 'yan mata kafin saka su a fim. Tabbas mai sauraro Profesa Ali Isa ya yi wa'azi wanda bai taɓa yi ba domin kukan da yi ba zai taɓa misaltuwa ba a cikin wannan tafsiri dai. Muna roƙonku kada ku manta ku mana kuma na ƙasan bidiyon namu sannan kuma ku mana lakin game da jin ra'ayinku shin jaruma rama sadau abin da ta yi ya dace ko kuma bai dace ba nan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri ku ci gaba da ziyartar wannan tasha ta mai albarka ta sharhi tv wacce za ta kawo muku labarai